haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri grace abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar asabar za mu kawo muku shirin ina za mu je na hadiza kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a turance inda a wannan yanayi mata sukan tsanci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implant wanda ake dasawa da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. mu ɗaura ne daga inda muka tsaya. Misali kamar ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yadda zan sa shi ba kamar tendency na retaining yana rike ruwa yana ɗan kara ƙiba nan da nan da wuri. So in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da na yi bincike wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo ma mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Na yi magana da wani likita ne musulmi abun shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi ya ce in ji in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni dama ainihi ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan eh, shan magani ba amma dai ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku any abun dai na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tunda na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kamar shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yadda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da komai yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba assalamu alaikum sunana fatima shagari maganar family planning wato akwai kala kala amma mace mai lalura um, tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani um, abu da ake ce mishi karfe um, ne da ake cire mahaifa ko roba guba ne yanzu da ake tara mahaifa idan ta sa wasu wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gwamnati ma gara su cikin eh, laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan eh, kamar carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da gudunmawar shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a Kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda yadda yarjejeniya tsakanin su sunana fatima ma'aji masaya gaskiya ni ni a nawa ra'ayin na yadda da shi kuma ina yi dan na yi yara na uku shekara na kuma goma sha ɗaya yanzu zan cika shekara goma sha ɗaya kenan da haihuwa ina da ɗan da ya cika zai cika shekara goma ina da shekara shida kuma yanzu ina shekara bakwai kuma ina da shekara uku to kin ga ai an yi tazara iya tazara <laughs> alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun gyamu saboda and ina da yawan laulayi ko ba don yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake sanyi. ko kula da mai gidana ko kula da yaran ma abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake yi kuma sai ina ga kamar kusan dai kowa yawanci dai haka din ne in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka dau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata uku hudu biyar shida zuwa bakwai din nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba wai ya kare bane za ki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi eh, a dan yaye shi sa pampers ya dan dira ya dan kai wani girman a samu dai a ni dai a nawa ra'ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki to masu sauraro a da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu halima abdulra'uf da salamun abo da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana fiye da shirin. Mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntata wa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗora da insha Allah. kuma kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da eh, jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan kwarai kuwa inda yake taimaka mana shine kin ga sannan zai iya jin ya wuce hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ke ɗaukar wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ta karɓe dan. ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma ya miki hayaniya idane ke jin ya wuce hankali. Haka. To wannan nuna mana kulawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure maye. Yasa zuciyar mu ta aminta da ita. To babu dalilin da hana mu baka damu. Muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa. Muna ganin kamar uwa ta ta da. wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma mhm. yake a sake ɗin ga zuciyoyin mutum ta ƙara ba ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa aure a ce ya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba mhm. wannan zai ƙara sawa mata da suke gida mhm. zai a sake ɗin mu direct na mu ƙara ga ƙara wa mata ya uwan ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za ki iya yin karatu Haka. Bari malamai da suke hajar ba akwai malama ta ta turanci da zai iya ce miki. Mm. Tana shiga ajin. Haka. Dan ce ta ba sun ci class za ta ce mu je ko ta ci ki To. To sai malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar. Eh haka ne kawai abu daya ne. Eh. Shi ne dai wannan wannan yakin da dai za su kiri a ransu. Eh. Su mai da komai ba komai ba su ɗauki yan uwan a ba wata matsala a tsakanin nan kawai idan suka yi shi kaɗai ya To mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba. Kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wani halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke. Eh tabbas idan wata ma kan tun da wanda ta wulaƙanta ni to ni ma idan na kai matsayin ta sai na wulaƙanta na ƙasa da ni to ga irin wannan ba an ba background mai kyau ba daga gurin malamanta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su ɗau alwashin su ma idan suka zama wasu za su kyautata wa na ƙasa da sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka ga a wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwansu wasu kuma za su dau alwasu sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi to ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa. To mukaddara a yau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace? Gaskiya da rayuwar ta ta daidai ba zai zamana ba ma kishin zai zamana duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau. bai zamana mace ba za ta ga tana gudu yar uwarta mace ba za ki kokarin ki taimaka wa yar uwarki ke ma sakamakon yadda kika gani na sama da ke ya taimaka miki da komai zai gari in dai aka cire wannan kyafi da hasada amma abu ne mai wuya Hajji Halima a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan. Ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne. Shine mafi wuya kuma shine mafi sauki. Amma ta yaya? Idan muka samu mutum wani abin shi ne za mu samu mm. har mu iya kaiwa ga wani za mu iya shiga mu yi fada mu yi kokawa mu nuna wa yan uwanmu marla cewa mun yadda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma za ta iya kwatantawa shi ne za mu iya haɗa kanmu mu je mu faitin mu a ba mu haƙoƙinmu mm. na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin to amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi ta samun koma baya a gurin na cire mu ba wani abu ne yawwa misali yarinya dan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba yar kowa ba to ke Allah ya dauka ya ba ilimin nan kuma ta zuka ka shi ta koya to abu na farko da za fara shi ne rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki kusa a gidan malam shehu yalla ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka farin ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsaron ita gidan malam wato a kau da bambanci Ana yawa bambanci hmm, in aka kau da bambanci kika nuna ke ba ki mako ne ta ɗaura a cikin ta ba kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke ba ki ma to wannan shi ne kawai in kika haka kin ga kin ci wannan hasara da kake ci kuma shi ma ɗalibin tarbiyya ya tsinci ta To bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai. Ina cewa wai charity begins at home. Irin hmm. wannan matsalolin yawanci da ake samu? Eh. Yawanci daga gidaje ne. Gidansu ba a ba ta tarbiyya ko sai kuma ta yaya kike kan ta zo a ta mutunta. Ba da mutunci da ma'aikinta. Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyanta da. Tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko a nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama da ta riga ta shekara ishirin a duniya. Ko goma sha. Ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ki ta ƙwararri ya riga ya bushe. To gaskiya dole za a riƙa samun ƙalubale kala-kala. Wato sai mun koma baya. To a nan da tsira da ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai. A hannun farko ta iyaye. kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine zai ya zama na sai a haɗa hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira shi open day mm. iyaye je gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a sai kare secondary school kenan ko yawon da primary mai dan ya riga ya shiga ƴan jami'a aikin da ido ta ya eh. riga ya gama kan ganewa kenan kilan kwasa a wani gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da ko idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta ɗau hukunci a kansa. Mm. To kina gani eh, barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki. Yana buƙatar kowa da kowa ya shigo daga eh. mazan har eh. mata. duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki. Saboda kowanne yana da irin da zai iya badawa a ciki. Masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake fatan alkhairi ma'asala. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakin hana yawaitar yaduwar magungunan da ke sanya mayi a tsakanin matasa a yankunan arewacin Najeriya. Waɗannan magunguna yi irin su Totalin, Tramadol, kodin da dai sauransu. Likitoci na yin amfani da su ne ta hanyar da ta dace. domin baiwa marasa lafiya to amma a yanzu lamarin ya rikiɗi da ya koma wasu ke yin amfani da su domin bugar da hankalinsu a jihar kano da ke arewacin najeriya da lamarin ya fi kamari a baya kwamandan hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar kano dr ibrahim abdullahi ya ce matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na hana shigo da sanadaran haɗa waɗannan magunguna ya taimaka matuƙa wajen samun sauƙin yin ma'amala da waɗannan magunguna to yanzu suna wahalan gani ko da ta ga tramadol a nan kano ba tramadol ake yawan gani ba sai dai diclofenac wani magani mai kama da su panadol na kashe zafin ciwo shi ake saida ma manoma da masu aikin ƙarfi a kan cewa ana da masu panadol eh, tramadol maganin tari ko mai kodin shi kuma expectorant ne wanda babu kodin a cikin shi a saida mutane a kan cewa mai wannan ne abinda kuma ya kawo wannan ne. hukumar tamu ta yaƙi da shayen ƙwayoyi ta tara boda su da nafta mm. ba a ba da lasin na shigowa da sinadaran hada magunguna ba a bari a shigo da irin su tramadol na ƙasar nan ta boda da airport da kuma wajen jiragen ruwa in ka tuna an kama wajen kwantena sun fi ɗari a cikin tinkan ko da wolf wanda na tramadol za su zo nan kano to duk wani abubuwan ne suka sa abin suka rau saboda gididdiga ma da aka yi cewa ka kamar alif dubu biyu da goma sha shida nan ma hukumar mun kora tramadol wajen can arba'in da to yanzu wannan shekarar gaba ɗaya ba mu kama abin da ya kai ma ton ɗaya ba to kaga kaga yana yana raguwa kenan kwamandan hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar kano dr ibrahim abdullahi to amma ya ce har yanzu akwai wata sabuwar hanyar da matasan ke amfani da ita amma akwai wasu kuma da suka kunno kai waɗanda ba masa cikin doka amma suna sa maye kamar haɗa-haɗan da matasa suke yi matasa mm. su haɗa magi da lakasira da panadol da ruwan shisha ko su haɗa a da lakasira da coca cola da panadol da ruwan shisha mm. irin wani abubuwan da ko da magi to wayan abubuwan ne suka kullo kai yanzu matasan suke ta saboda karancin waɗancan din. a nan jihar Neja kuwa ma'aikatar lafiya ta jihar Niger ce ta ɗauki matakin shirya wani taro da masu sai da magunguna masu zaman kansu duk a matakin ganin an samu nasara akan wannan matsala. Famasi Abdullahi Muhammad Musa shine daraktan kula da fannin magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. to wato wayanda ma muka tara a wannan taron na yau su ne wayanda suke saya da yawa wato akan kira su wholesalers ne da turanci ya fi man sauki manyan dilolin magunguna to su har kiyara ta a kansu su rarraba zuwa ƙauyuka har inda ma motoci ba su iya zuwa shi ne muke so mu rinka faɗakar da su particularly kamar yanzu akan yadda covid nan ya zo den kuma mu rinka ja masu kunne a kan sayan magunguna wanda za su kawo illa ga jama'a suna sayarwa wato ma'ana magungunan jabu kenan ba, ba, ba jabu ba ne akwai magungunan da ba wai dole kamar ka, eh, tramol kaga an yi shi ne musamman don wanda ya samu haɗari yana jin zafi sai a bashi ya yi amfani da shi amma yanzu ga mutum tangaras ya mai da shi kamar gyada akwai yiwuwa ma a ce mutum in ya zo kamar kemis sayan magani in ba an ga takarda cewa ga ciwon da yake da shi ba kai wannan fannin ba tukunna amma da a ce constitution ya ɗauka cewa ba wanda zai sayi magani ba za ka ga magani ba ma sai ka kawo takardar amma yanzu kawai in ka je ka kwankwasa ta taga ma sai a baka ba sani ba mutumin gurgu ne ma koko eh so za a takaice dai kuna yaki ne da batun shaye-shayen wajen miyagun kwayoyi ko kuma dai barkatai yadda ya shafi yanzu da sai a ce wai youth youth irin samari kenan ko ko da yan mata amma yanzu abun ya zama da cewa matan aure ma matan aure ma suna shaye-shayen nan wannan ya shafi kamar irin su kodin totalin da kwarai da gaske ai duk su ne su wayannan dukka wani irin magani da suke da kuɗi za su iya siya su tara suna da license to amma wa za su sayar ma to ba kai wannan munzali da za a ce sai wannan sai wannan ba duk wanda ya zo da kuɗin shi hana sosai da irin wannan maganin ne koko dai muna so su takaita ne eh su takaita wurin takaitawa kuma dole ne sai mun roƙe su su ji tsoron Allah in ba haka ba kai ba za mu ci mar nasara ba Ɗaya daga cikin masu sai da waɗannan magunguna da ya halarci taron na jihar Niger ga abin da yake cewa. Sunana Alhaji Yusuf Tamko Fando Gari. Ni ni ne shugaba na kamfanin sai da magunguna wanda ake kira kongoma pharmacy mina a nan mina uh, wannan taro ya zo a lokaci da ya zo daidai da muke fama da wannan annoba kuma a tattaunawa da ake dukkan hanyoyin da ake bi wanda za a takaita wayannan abubuwa shine yanzu ake jaddada ma wayanda suka zo taro muna kuma fata wannan sako zai kai ga ko'ina da ko'ina domin abin ya kai intaha ba yara yara ba ne wanda suke zaune har da matan aure abin ya kai inda duk ba a ma tunanin zai shiga ba. gwamnati tana yunkuri ku ta takaita muku sai da wayannan kwayoyi kana ga zai yi magani? eh kamar yadda ita gwamnati ta dauko na takaita mana sai da wannan magani na takaita shigo da shi ma daga kasan insha Allah ina ga kwalliya za ta biya kudin sabulu in aka yaya sayan shi yake a wuraren ku ga matasa ko matan ma da kai tsakani da Allah a wuraren mu wanda yake kamfani ne wanda yake rajistar an samu takaita shi sosai matuka amma sun koma ga mutane wanda suke yi a ɓoye. da dama daga cikin matasan da ke amfani da irin waɗannan magunguna dai sun ci suna sha ne domin rage zafin al'amura. a sunana abdulhamid isa a gaskiya ba wani yanayi ba ne kawai wani lokaci idan na yi shi zan je ni irin kawai ba na san irin surutu zan kasance cikin irin wato gane a irin yanayi na dan hankali na ya dan kwanta zan je ni shiru kawai ban san hayaniya da kowa sannan kuma wasu lokutan kawai in zan je in shuka rashin mutunci na kawai nikan je ne idan na sha kawai zan je in rinka abin da nake so. Kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi ya ce shirya irin wannan taro na jihar Niger yana da tasiri matuka. Idan ma ai akwai wata manhaja na da ake da ake kira National Control Master Plan Mm. wanda dama yana cikin abubuwan da ya ce gwamnati ta ce a rika yi a haɗu da jami'an lafiya. Ko baya ga wannan ma dai masana halayyar ɗan adam sun bayyana cewa sarakuna iyayen ƙasa da shugabannin addinai da ma manyan maluma na da tasiri matuƙa wajen yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi ma'ana gwamnatin mai girma a Tiku Bagudu ya kamata a kama waɗanda batun tila'in ruwa ya sama tallafi musamman argungu gunza talgo yawuri kamba da sauransu duk gaba ɗaya ko emirate ɗin gare mu babu inda bala'in ruwa bai kai ba wasu sun rasa gidajen su sun rasa rayukan su sun rasa abin da suka ci daidai cikin halin kuncin rayuwar da ake ga kuma ibtila'in ruwa abinci ya halaka wani ya ta ya sa shinkafa buhu ashirin an watsa buhu talatin buhu goma buhu biyu su ba a san iyakansu ba saboda haka ina kira ga gwamnatin jihar kebbi yan majalisun mu na jihar kebbi sanatocin mu na jihar kebbi sarakunan mu manyan manyan masu kudin mu na jihar kebbi a tallafa ma waɗanda wannan bala'in ya cima saboda idan gemin dan uwanka ya kama da ruwa kai ma ka sama idan da ya kama da ruwa ka sama na ruwa saboda duk abin da ya cimma wani yau to gobe ina iya cimma mai magana abun didi wani lokacin zaman jihar kebbi na kira. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na garin shawara yan uwana yan Najeriya don Allah ku duba ku yi karatun tana su karatun nan tana su ku bi hukuncin Allah ku bi hukuncin manzo ne ku bi dokar ƙasa ku daina zalun na ɓacin shugabanni ni kura wanga zaki wanga damisa wanga karkande kai in ba Najeriya ba ina aka wa rayuwa ko hikarin wani ci canye kuma ci ana tsoron Allah kuma ana fatin shugabanni duka kowa an ka ba tsaron abu shi dai bukata Allah ya ci sai Allah ya ci sai ƙarya ne Allah bai ci ka ba ga matarawa masu ci suna nan su ci a hana maɗiyanka a hana matanka waɗanda sun kai ka ƙarfi su kwace kai mu ji tsoron Allah ku dai na kwace shugabannin daga ɗan uwa mai Allah da cikin garin Assalamu alaikum muryar Amurka. mai magana isa hassan daga galar lumumbashi ta kongo kinta ɗaukar na gwanin kokowa janar muhammadu buhari allah ya sa wato yan najeriya musamman na yan arewaci sun gane cewa babu mai mutu komai gaskiya ne da a ce ka mutu kafin ka samu rikin nan na imanin da ba za ka shiga arzikin insha Allah domin za a mai da kai abin bauta za a riga ziyartar ziyartar kabarinka ana yi ma bauta cewa mai gaskiya ya mutu ba zan manta ba lokacin da mataimakin tun da ya mutu wani biyar da ya aboki na Allah ki kan shi wani mai suna ta yi a da ya zo shago na ya rayar da sa ya ga gidansa ya ce mutum da ake cewa wai bai saci kudi ba shi ne wannan gidan sai na ce sa da ya ce a sai ya taba kunnen sai ya ce idan eh, kurma ya yi ma haka ne yake nufi su ko ga abin da za ka mun ne yadda wasu suna fadin cewa ai dan da yake yake da wannan katoton gidan na a idori kuma a tiyare mutu tsayin da ka gani a gudu gidan salon rama kenan. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ya raba namun ta kaka ya raba ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun so son ka koye mu mata so son ka koye mu mata so ka yaye mu mata mata masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.